a yan wa musulmi kama yadda kuka samu labari cewa mun samu shigowa garin Sokoto wannan gari mai albarka mai tarihi a arewacin Najeriya matukar ana tarihin addinin musulunci to babu shakka wannan gari na Sokoto yana cikin wato tarihin musulunci na wannan ƙasa tamu mai albarka ko wannan yanki namu mai albarka abin da ke tafa da mu shine muna so a warware wa al'umma wata matsala ta ilimi da take shigar musu duhu muna so al'umma su fahimci menene gaskiya muna so al'umma su gane abin da yake da hujja yake da dalili muna so a haskawa jama'a abin da shi ne daidai <clears throat> to wannan shi ne abin da ya taso da mu daga jihar Kano har zuwa nan jihar Sokoto saboda wannan abu da Malam Musa Lukuwa da shi da ɗalibansa suke yi na rikita al'umma da haddasa tarzoma da samar da saɓani tsakanin musulmi akan abin da ya shafi ganin wata ko kuma ajiye azumi wannan abu ne wanda suke cutar da al'umma suke halakar da mutane da yawa suna halakar da jahilai suna cutar da al'umma suna haifar da saɓani mai tsanani tsakanin musulmi suna samar da rudani cikin al'umma to wannan ba ƙaramar cutar da musulmi suke yi ba kuma ba karamin wato halakar da jahilai suke yi ba to da haka mun ɗauki matakin kawo ƙarshen ita wannan matsala insha Allah ta'ala da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da iyawarsa ta ya za mu kawo ƙarshen wannan matsala shine mu ƙalubalanci waɗannan mutane da ilimi da hujja da dalili a kan idon duniya mu tabbatar wa da duniya cewa suna kan jahilci babu hujja ko dalili na ƙura'ani ko na sunna ko na maganar malamai babu abin da yake mara musu baya akan wannan ruɗani da suke haifarwa al'umma wallahi tallahi ba su da hujja ba su da dalili wallahi tallahi ‘yan ruɗani ne a cikin al'umma. Ka ji abin da ya taso da mu tun daga jihar Kano har nan zuwa jihar Sokoto shi ne tsamo al'ummar da su malam lukuwa suka halakar, tsamo al'ummar da aka dilmiyar aka haifar musu da ruɗani a cikin waɗannan manya-manyan ibadu, manya-manyan ibadu da manya-manyan sha'air na addini. aka haifar musu da rudani aka rikitar da su tsamar da waɗannan ƴan uwa namu musulmi daga wannan rudani aiki ne mai girma wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karɓa mana shi ya sa mana shi a mizanin mu na ayyuka na gari to kaji abin da ya taso da mu babu daɗi babu ragi duk wannan abin nan nisan da kuke gani tsakanin Kano da da Sokoto ba komai yasa muka jure wa tafiyar muka zo muka yi ta ba sai dan mun san za ta yi mana amfani da ƴan uwanmu musulmi za ta yi amfani ga ƴan uwanmu musulmi waɗanda ake dilmiyarwa ana halakarwa ana nuna musu cewa akwai hujja akwai dalili ana aiko wasu matasa ƴan zafin kai ƴan caji wani matashi na ana kiransa murtala asada wani matashi ɗan zafin kai ɗan caji yana yana zubar zance jahilai suna kabbara yana ce musu a duba littafi kaza da kaza da kaza malam mai komin littattafan nan yana ce musu a buɗo littafi kaza da kaza da kaza a shafi na kaza a je min suna yana cewa a buɗo littafi na kaza shafi na kaza da kaza da kaza in aka buɗo littafi na kaza a duba shafi na kaza ai malam wane ya ce kaza da haka suna nuna wa jahilai suna nuna wa jahilai cewa suna da hujja suna da dalili akan abin da suke faɗa abin da suke yi na rikita al'umma da haifar da wannan saɓani da ruɗani suna nuna wa jama'a cewa suna da hujja suna da dalili to in Allah yadda yau za a yi ta ta ƙare yau nawa ga wata yau jama'a yau nawa ga wata yau muna 25 ga watan hudu 2024 wanda ya dace da 15 ga watan ga watan shawwal haka ne yau 15 ga watan shawwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya dace da 25 April 2024 a wannan ranar Allah ya ranar Alhamis da yaddar Allah da taimakon Allah wani ya ce sha shida ba fa lissafin ba lissafin Musa lukuwa ba fa jama'a lissafin al'ummar musulmi nake magana ina maganar lissafin al'ummar musulmi haka ne sha biyar ne ko sha shida sha biyar sha biyar waɗanda suka yi sallah tare da sanarwar sarkin musulmi su nake magana eh Musa Luko ban san shi yau nawa ga wata a wajensa ba ko a ah, jama'a insha Allah ta'ala za a gudanar da wannan zama bisa ga jagoranci na jami'an tsaro kamar yadda na sanar da ku kuma in Allah yadda zuwa jimawa kaɗan jami'an tsaro za su kira waɗannan mutane za su kira shi malam Musa Lukuwa ya zo da kansa ko kuma ya aiko wakilinsa matuƙar abin da suka jima suna gaya wa al'umma gaskiya ne bari ku ji ka ganin ba daidai muke ba sai da bari mu bada mutane ya taimaka ya zo ya yi zama da mu mu ba mu da kowane irin sharadi saboda ɗalibai ilimi muke yanzu muka neman ilimi ballanta na mu ce a'a wane yaro na ko wane yayi kaza duk wanda adda sabanin fahimtar mu ko ha gode take karara ka zo da dalilai ingantacci da sun kai namu shikenan sai mu karbi naka amma in ba haka ba wallahi in ka hikarin kumallo girma ka taba abinda mun ka fahimta addini na zamu taba Thank <laughs> jama'a ina so ku saurari abin da wannan yaro ɗalibin Musa Lukuwa ku saurari abin da yake faɗa. Kada ganin ba daidai muke ba, to Allah kai ya bari mu ɓadda mutane ya taimaka ya zo ya zama da mu. Mu babu da kowane irin sharadi saboda ɗalibai. Ya ce wanda yake ganin ba daidai muke ba. To abu ne ina ganin ba daidai kuke ba, abin da kuke yi kuna halakar da al'umma kuna batar da su ba ma zancen ba daidai ba. Kuna kan bata kuna halakar da al'umma. kuna haifar da ruɗani a cikin al'ummar musulmi kuna halakar da al'umma ba wa zancen wai ba daidai kuke ba kuna halakar da al'umma kuna dilmiyar da mutane kuna kuna batar da jahilai da haka ni ina ganin ba daidai kuke ba ya ce wanda yake ganin ba daidai muke ba ya zo ya zauna da mu don a bayyana gaskiya to mun zo yau muna cikin garin Sokoto kuma jama'a kamar yadda na gaya muku wannan zama za a yi shi bisa ga jagoranci na jami'an tsaro za a yi wannan zama bisa ga jagorancin jami'an tsaro yau gaskiyata ko ƙaryata za ta tabbata yau gaskiyar abin da na faɗa na cewa ina magana da jami'an tsaro kuma ina neman izininsu kuma ina neman jagorancinsu akan wannan zama yau gaskiyar zance na ko ƙaryar abin da na faɗa za ta tabbata ga al'umma lokacin da jami'an tsaron za su kira ka kai malam Musa Lukuwa ko kuma shi wannan yaro naka a Murtala Asada jami'an tsaro za su kira ku kuma za su ba ku time za su gaya muku lokaci yaushe ne za a yi wannan zama a wannan rana ta Alhamis kama yadda ka faɗa Murtala muka neman ilimi ballanta muka ga ganin ba daidai muke ba to Allah kai ya bari mu kadda mutane ya taimaka ya zo ya zama da mu mu ba mu da kowane irin sharadi saboda dalibai kun ji fa har fa ya taimaka ya zo ya zama da mu duk wanda yake ganin ba daidai muke ba ya taimaka ya zo ya zama da mu ba mu da kowane sharadi ba mu da kowane sharadi to yau za a gane makaryaci matsoraci mai cika baki daga nesa wanda ya tabbatar daga shi har malamin nasa ba su da hujja ba su da dalili da za su iya tunkarar wanda ya saba musu akan wannan matsala na rantse muku da Allah malam Musa Lukuwa ko malam Murtala Asada na rantse muku da Allah idan kuka bari muka fita daga garin Sakkwata yau din nan ba tare da kun amsa zaman wannan mukabala ba wanda zai zo muku ta ɓangaren jami'an tsaro ba hayaniya za a yi ba ba hauka za a yi ba ba wani tada tarzoma za a yi ba za a kira ku ne a ce ku taho da mutum biyar ko shida wane ne zai yi munazara Musa Lukuwa ne ko Murtala Asada jami'an tsaro za su ce maka ka taho da mutum biyar ko shida mu ma za a ce mu taho da mutum biyar ko shida jami'an tsaro za su ba mu wurin da za a haɗu a hedikwatar 'yan sanda ne a'a wani wuri ne wani gida ne jami'an tsaro za su tanadi wurin za su haɗa mu mu da ku ba wai za a tara al'umma ne a yi hayaniya ko a yi hauka ba a'a za su haɗa mu ne don a yi karatu a sanya wa mutane live mu za mu sa live daga wannan shafin namu daga wannan shafin namu za mu haska wa mutane live kowa ya gani abin da yake faruwa tun daga farko da jagorancin jami'an tsaro Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi za mu bayyana wa al'umma cewa abin da kuke kai bata ne malam Musa Lukuwa malam Murtala Asada za mu tabbatar musu wallahi hayaniya ce da zafin kai wallahi ta fuskar ilimi wallahi ba ku da komai tsirara kuke ta fuskar ilimi ba ku da hujja ba ku da dalili ba wai kwanakin baya ko abin nan shekaran jiya ne ba ka ɗauki littafi ba ka zo ka zauna kana cewa mutane a buɗe littafi kaza shafi na kaza kana da hujja kana da dalili a duba shafi na kaza an yi ijima'i a duba littafi kaza an yi ijima'i to yau muke so ka kwaso waɗannan littattafan naka ka nuna wa al'umma saboda muna ƙaryata ka ne ƙarya kake yi murtala asada ƙarya kake yi idan ba ƙarya ba ne kwaso littattafan naka yau ko ba haka ba yau mu zinati kwaso littattafan naka yau ka zo ka nuna mana ina da muna fahimta jama'a na rantse da Allah idan Musa Lukuwa da Murtala Asada suka bari har muka fita daga garin Sokoto yau yau dinnan har muka bar garin Sokoto ba su amsa kiran da zai zo daga ɓangaren jami'an tsaro na wannan zama ba suka nuna cewa ba za su zauna ba to sun tabbatarwa da duniya wallahi tatattun maƙaryata ne kuma cikakkun matsorata kuma ƙarya suke yi wallahi tallahi ƙarya suke yi suna ɓatar da al'umma ne ƙarya suke yi wallahi suna ɓatar da al'umma ne suna dilmiyar da su amma wallahi ta fuskar hujja ƙarya suke yi su fuskance mu ƙarya suke yi su zauna da mu a karanta littafi a ajiye a ɗauki wani a karanta a ajiye ƙarya suke yi maƙaryata ne matsorata abin da zai tabbatar da haka yanzu murtala asada ya fara kawo sharaɗi nan ba ya ce ba sharaɗi ba jama'a ku saurari wannan maganar tasa za ku ji murtala asada ya ce zaman su babu wani sharaɗi su ɗaliban ilimi ne suna neman a taimaka musu a zo a zauna da su bari ku ji ka ganin ba daidai muke ba don Allah kai bari mu bar da mutane ya taimaka ya zo ya zama da mu mu ba mu da kowane irin wanda ke ganin ba daidai muke ba dan Allah ya taimaka ya zo ya zama da mu mu ba mu dalibai ne ba mu da kowane sharadi ba haka yake faɗa ba zo ya zama da mu mu ba mu da kowane irin sharadi saboda dalibai ilimi muke yanzu muka neman ilimi ballanta na mu ba mu da kowane irin sharadi mu ba mu da kowane irin sharadi dan iska ashe yana ganin daga nesa ne ashe yana ganin daga nesa ne yanzu da muka zo ga mu a garin Sokoton yanzu ya samo sharuɗa to na rantse maka da girman Allah na rantse ma da girman Allah malam Murtala Asada ni mutum ne mai tsari kuma wanda na san abin da nake yi na san abin da nake yi ko a waya ba ni zan kira ka ba jami'an tsaro nan jihar Sokoto su za su kira ka ka fahimce ni ko a waya ni ba zan kira ka ba jami'an tsaro nan jihar Sokoto su za su kira ka sannan su za su baka wuri su za su gaya maka da mutum nawa za ka zo ka kwaso wannan littattafai da kake wa mutane ƙarya an yi ijima'i wuri kaza an yi ijima'i jahilai su ne maka guda a masallaci wannan ba kabbara za a ce ba ma guda yana yi wasu jahilai su ne masa guda in yayi jahilai su yi guda to yau ka kwaso waɗannan littattafai ka ce kana da ijima'i ya fi dubu kana da littafi da ya nakalto ijima'i ka saba wa sarkin musulmi ka je ka yi idin ka kai kaɗai kuma ka ce duk wanda ya azumi talatin ɗan bida'a ne kana zaune Musa Luko yake faɗin wannan magana don haka kai ma ka faɗa kuma idan kana ganin Musa Luko yanzu ya yi girma shekarunsa sun yi yawa ba zai iya amsa wannan kalubale ba shi ne zai iya fitowa dai ya saba wa sarkin musulmi zai iya jagorancin idi amma aka zo yanzu a zo a kawo hujja a kawo dalili akan wannan abin da kuke yi shi yanzu nan yayi girma yayi tsufa ba zai iya fitowa ba zai dai iya fitowa dai yayi wannan abin a aikace amma wajen kawo hujja kuma yayi tsufa ba zai iya fitowa ba to kai kai murtala asada da kai nake magana idan ka haifi murtala a sada yau din nan jami'an tsaro za su kira ka kwaso littattafan naka ka zo ka nuna mana inda aka yi ijima'in kwaso ka zo ka nuna wa duniya ina ne aka yi ijima'in ina ne kake da hujja ina ne kake da dalili ina da muna fahimta yan uwa musulmi da haka ba na zo bane in cika ku da wani surutu na zo ne in gaya muku yanzu dinnan nan karfe takwas daidai za mu isa wajen jami'an tsaro karfe 8 na yau alhamis 25 ga watan april 2024 za mu shiga wajen jami'an tsaro nan jihar sokoto kuma insha Allah a lokacin za su kira waɗannan mutane kuma za a gaya musu lokaci za a gaya musu wuri da jami'an tsaro suka tanada don gudanar da wannan zama kama yadda kuka ji daga bakin murtala asada jama'a kamar yadda kuka ji daga bakin murtala asa da cewa ba su da kowane sharaɗi ya ce ba su da kowane sharaɗi kuma a shirye suke su yi wannan zama da duk wanda zai taimaka ya tsamo su daga abin da suke ciki na jahilci ya tsamar da al'umma daga duhu da bata da aka jefa su a kai ana sa mutane suna sauke azumi wallahi tallahi duk wanda ya sauke azumi tare da malam Musa Lukuwa ranar talata ko wallahi tallahi duk wanda ya sauke azumi tare da malam Musa Lukuwa ranar talata wallahi tallahi sai yayi kafara wallahi kun sha azumin watan Ramadana wallahi duk sai kun yi kafara shine fatawa wacce tafi sauki fatawa mafi sauki da na zabo muku cikin fatawoyin malamai shine wallahi duk sai kun yi kafara duk wanda ya sauke azumi tare da Musa Lukuwa duk wanda ya biye wa wannan zafin kai na wannan dattijo ga tso gashi tsoho mai shekaru amma zafin kai da jahilci yana ɗibansa yana ɓatar da al'umma duk wanda ya sauke azumi tare da Musa Lukuwa ko ya biye wa waɗannan matasa su murtala asada ya sauke azumi ranar talata wallahi sai yayi kafara wallahi sai ya kafa na tawo muku da fatawar jama'a na tawo muku da fatawa komai da komai ga littattafai nan abin da nake so shine wai da gaske ne abin da murtala asada sada yake faɗa na cewa a shirye suke a shirye suke a zama da su don fayyacewa al'umma gaskiya wai da gaske ne wannan maganar ko kurari ne ina ba da muna fahimta jama'a wai da gaske ne abin da yake faɗa ko kurari ne kawai ko kurari ne tunda yana ana iya ana nesa kuma yana ganin nan cikin jihar Sokoto yana ganin cikin Sokoto nan babu wanda zai yadda ya zauna da shi saboda an san mahaukata ne saboda an san mahaukata ne marasa lissafi to amma mu mun san ta yadda ake biyo mahaukata irin ku mu mun san yadda ake maganin ku ana maganin ku ne ta hanyar amfani da jami'an tsaro a mai tsarin da gudanarwar ta hanyar jami'an tsaro ina ba muna fahimta yau za mu maganin ku da taimakon Allah da iyawarsa maganinku da ilimi da hujja da dalili yau za mu fayyace wa al'umma cewa abin da kuka zo da shi kuke yadawa cikin mutane bata ne kuma halakar da al'ummar musulmi ne wannan shine jawabai na a takaice waɗannan su ne jawabai na a takaice ah, akwai lambar waya akwai lambar waya da ya kamata a ce mu rubuta ta bari mu rubuta ta a gurguje yau za a iya kiran mu ta wannan lamba amma whatsapp call only za a iya kiran mu whatsapp whatsapp mala rubuta lambar nan cikin comment za a iya kiran mu da wannan lamba amma ta whatsapp kawai Zero nine zero sixty one thirty eight sixteen forty three yawwa wannan ita ce lambar <coughs> wannan ita ce lambar waya za a iya kiran mu kai tsaye don mu ji yanda mutanenmu ‘yan uwanmu musulmi da ‘yan uwanmu ahalus sunna nan jihar Sokoto waɗanda suke maraba da mu. Na san ba za a rasa ba ma ba za a rasa ba muna da ƴan uwa nan ahlus sunna salafiyin da suke maraba da mu sosai suke farin ciki da zuwan mu nan jihar Sokoto don kawo ƙarshen wannan badakala da ake yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Baffa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana Kuna magana da Muhammad Ali daga Kamaru Malam Muhammad Ali daga Kamaru. Bismillah Malam Muhammad Ali a gurguje. Ah, barka da safiya Malam. Alhamdulillah. Ah, ina maka da fatan alkhairi bayan haka tambaya ta guda ce ai yace akai takarda wajen sarkin musulmi shin kun kai saboda gudun ga a kawo wani dalili kuma a karka damu karka damu yanzu za ka gana danna sautinsa ya ce ba shi da wani sharaɗi ya ce a taimaka a yi zama da su ba shi da wani sharaɗi da haka me bambancin jami'an tsaro da gidan sarkin musulmi duk ɗaya ne ba wani bambanci in dai hukuma ta shirya abu ta yadda da shi to menene kuma ka kawo wani sharaɗi wai sai daga abin nan kuma bana tunanin ma zai kawo wannan sharaɗin bana tunanin shi da tsaya mana ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji da Allah ai shi bai ma yadda da sarkin musulmin ba a ce masa ma shi gara 'yan sanda ma su kira shi da sarkin musulmi ai ka san su sun raina sarkin musulmi ka fahimce ni amma ni na shi ban shi da yi magana game da abin da ya shafi littattafai da dalilin shi har ya ce duk wanda yake na ce ni na ce ƙarya ne kana ji na malam tsaya ka ji da Allah na ce ƙarya ne duk abin da ya faɗa cikin littattafan nan ƙarya yake yi na ƙaryata shi ƙarya yake duk ƙarya yake yi idan da gaske ne kuma ya zo ya ɗaga littattafan ya buɗa mana ƙarya ne babu ah, to masha Allah masha Allah Yau to ka gane gidan sarkin musulmi ba a takaice ɗan sanda jami'an tsaro za su kira su da haka za su amsa wa jami'an tsaro kuma za a shirya zama ko ba je gidan sarkin musulmi ba ko an je gidan sarkin musulmi ka fahimce ni to Allah ya sa Allah ya sa amsa a yi zama kuma a fahimci gaskiya inda take. Yawwa amin amin muna godiya. Haba ka ji fa abin da mutumin ya ce, kama ba ku ji ba? Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah, malai na kwana. Barka dai malam an tashi lafiya da wa muke magana? Kuna magana da Khalid Muhammad daga nan cikin garin Sokoto. Malam Khalid da Muhammad daga garin Sokoto. Allah ya sa baka cikin wanda suka ajiye azumi ran talata. A ba na cikin malam. Masha Allah, masha Allah, Allahu Akbar. Muna muku barka da zuwa. Masha Allah, masha Allah, muna amsawa, muna amsawa garin Sokoto gari ne na ƴan uwanmu ahlus sunnah. Asim Asima kenan ta musulunci ta daular Usmaniya Allah ya ƙara mata lafiya ya ƙara mata albarka. Eh kuma kana ji mutanen naka ka ji maganar shi Murtala Asada. Eh, Wacce na kunna? Wacce na kunna yanzu ma zaka ji na kunna ya ce a taimaka a zo a zauna da su ba su da kowane sharaɗi. eh ya faɗi haka na ji wannan magana to jiya kuma ya dawo yana cewa wai sai waziri ya sa hannu sai wane ne ya sa hannu ko commissioner of affairs ba eh wai sai wani commissioner ya sa hannu to commissioner ya tafi umara fa yanzu ina za a samo shi wato dai kama kama yanzu mutanen nan suna so suna so su nuna wa jama'a su nuna wa duniya cewa ƙarya suke yi abin da suke faɗa da cika baki cewa za su iya zama su karanta ni na ce duk maganganun da ya faɗa na cewa littafi kaza shafi kaza ijma'i ibnu taymiya a juz'i na 25 a shafi na kaza ya ce an yi ijma'i duk abubuwan nan na ƙaryata na ce ƙarya ne ya kamata ya kawo su ya nuna wa duniya ko bai kamata ba ya kamata kuma idan muka shigar da jami'an tsaro na nan jihar Sokoto ya kamata a ce sai an nemo wani kwamishina da ba a san yana Najeriya ko yana wajen Najeriya ba sai an nemo shi ya sa hannu wannan ba kokarin guduwa ba ne gaskiya ne amma kuma akwai wani abu da nake tunani akan shi yasa yake cewa wai sai an kawo wannan eh saboda tunanin shi jami'an tsaro ba za su iya warware matsalar ba idan a tunanin shi ko za su iya kada ku a hujja wai ba za su iya kwanci eh, control din mutane akan azumi na gaba ba a'a ai kana ji na malam malam Khalid ai maganar ba control din abin nan sarkin musulmi ba sarkin musulmi shi ma bai iya control ɗinka ba yanzu ka gane ba sarkin musulmi ya ce ya ce aje azumi ran ran laraba ai sallar ran laraba ba bai yadda ba to ka kaga sarkin musulmi bai da control din kowa kenan tunda kai ma ka kasa control ɗinka murtala asada da haka ba magan kace gana wani maganar control ƙarya kake yi ka san sarkin musulmi bai da control akan wani sai wanda yake ahlus sunna wanda zai ji magana yayi aiki da hadisai kawai cewa hadisai sun ce ayi wa shugabanni biyayya amma ba wanda sarkin musulmi yake tilastawa dan gashi a cikin Sokoto ku da kanku kun tashi kun je kun yi idi ranar talata haka haka ne ko ba haka ba kacin sun yi malam <laughs> yawa sun yi ya hakuri ina magana da shi Murtala Asada Murtala Asada kun yi idi ranar talata banda malam Khalid ahlus sunna malam kai baka cikin su abinda nake nufi ka gan yace wai wai wai yana maganar wai ayi a gidan sarkin musulmi ne tunda sarkin musulmi zai control kaga ƙarya ne wannan maganar kaga ƙarya ne tunda gashi ana gani har cikin birnin Sokoto ana saba wa umarnin sarkin musulmi amma da ke sarkin musulmi mutum ne mai haƙuri mai kawaici da kau da kai ya bar su suna yi haka ne yawa to da haka abin da muke so yanzu mun ƙaryata murtala asada mun ƙaryata abin da mu malam Musa Lukuwa yake kai cewa wallahi jahilci ne wallahi ba su da hujja ba su da dalili ƙarya ne wallahi tallahi kuma mun zo mun taso hatin daga birnin Kano har zuwa wannan babban birni na Sokoto kuma gashi mun shigo da jami'an tsaro cikin wannan lamari yanzu ya kamata sa amsa a yi zaman nan ko bai kamata sa amsa ba ya kamata ya kamata tunda al'ummar duniya ba iya al'ummar Najeriya ba al'ummar duniya baki ɗaya suna jira su gaya za a yi a samu a yi zaman nan don a gane gaskiya don gaskiya ta bayyana to menene kuma zai yanzu sai an zo ka ce wai wani kwamishina wai bai sa hannu ba wani kwamishina yanzu kwamishinan kai da baka san ina yake ba yanzu idan kwamishinan ya tafi umara bai dawo ba fa ba za a jira shi a ce sai ya dawo ba ne yanzu mu sake koma Kano sai kwamishinan ya dawo ya sa hannu a ba zai yi ba to shine malam Khalid muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah tabbatar da mu akan gaskiya amin amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Baffa barka da safiya. Barka dai malam da wa muke magana? Yawwa kai sai na Hamidan Badamasi Rijal Lemu daga nan jihar Kano. Malam Hamidu Badamasi daga birnin Kano. Muna maraba da kai Malam Hamisu. Yawwa masha Allah Malam Baffa. Yawwa ni na saurari bayanan Malam Mutala Asada. Na'am. Ce ba amma na ranar da ta gabata. Kaji wanda na kunna dinnan yanzu ko wasu sababbi da yayyo. ka san bayanan nasa guda biyu ne wanda ka ji din nan ban saurare shi ba wancan dai na ji shi a wancan ka ji wanda ya ce sai abin nan sarkin musulmi ya sa hannu ko wane ne kwamishina yawwa yawwa saboda ni na fi gamsuwa da wancan dalilin nashi saboda abu ne ake idan a wayar da kan al'umma eh. idan aka ce kun zo kun zauna a wannan zaman misali kun yi sun samu nasara a kanka misali eh. in har ba sarkin musulmi bane da to abin da ake gudu wata shekarar ma ƙara faruwa zai saboda me suke so so suke zama da cewa sarkin musulmi ya ajje abin da yake a kan shi a yanzu kana dauki sabuwa kana ji ta tabbata akan abin da yake tsaya ka ji a tsaya ka ji wannan wannan maganar wata hikima ce ta ta kaucewa zaman barin fito maka da abin akar makallawo wata hikima ce ta kada zaman ya faru kada zaman ya tabbata saboda abinda suke faɗa su sun san ba haka ba ne eh. cewa wai sarkin musulmi shi ne in ya faɗa kowa zai karɓa wannan ƙarya ne tun daga shi kuma a nan cikin sokoto <laughs> sarkin musulmi ya faɗa ma kun sa idin ku kun yi a gabansa ya ce gobe sallah kuka ce yau ne sallah ɗaya tsaya mana ka ji ya haƙuri don haka wannan ya nuna cewa sarkin musulmi baya tilasta wa wani ya ce wani sai ya bi shi eh. ina fatan ka fahimce ni tsaya mana kaji al'umma su suke gamsuwa da abu in yana da hujja da dalili sai su karɓa. da haka ya kamata mu zo mu gamsar da al'umma ko dai mu gamsar da su da fahimtar Musa Lukuwa malam Musa Lukuwa ko kuma mu fahimtar da su cewa bin shugaba akan ganin wata da ajiye azumi shine daidai ka gane amma zancen wai wani shugaba ne ya sanar a duk wannan an wuce wannan su sun sani cewa magana ce kawai ta mutum yayi abin da ya gamsu abin da nake so ka fahimta shine eh yanzu kamar misali a nan Kano lokacin da wannan kajiyar ta faru da Malam Abdul Jabbar eh ai kaga inda ba gwamnati ba ce ta zo ta sa aka tsiye shi aka zauna da shi to yanzu tsaya ka ji tsaya tsaya malamanci ɗaya in karasa ba karasa inda ba gwamnati ba ce ta zo ta tsiye shi aka zo aka zauna aka kure shi da kawai malamai ne da su da su suka yi nemi su zo su zauna to ko da an kure shi zai koma ya ci gaba da abin da yake ne domin daman ba gwamnati bace ta sa wai wai akara makalla wai akara makalla wai waye gaya maka ba gwamnati bace za ta kira su suwaye yanzu mu cewa muka ba gwamnati bace za ta shirya abin da nake ma nufi shine ai a'a abin da ka faɗa tsaya mana ya haƙuri sarkin musulmi in ya ce a ɗauki a'a a'a tsaya tsaya da Allah ya haƙuri abu waiwa ya ce ba gwamnati bace za ta shirya jami'an tsaro gwamnati ne ko ba gwamnati bane gwamnati ne to ne. shi ne na gaya maka da haka jami'an tsaro tsaya mana ka ji da Allah jami'an tsaro suna ƙarƙashin sarkin musulmi jami'an tsaro suna ƙarƙashin gwamna tsaya ya haƙuri ya haƙuri akar makallahu jami'an tsaro a nan jihar Sokoto suna ƙarƙashin gwamna suna ƙarƙashin sarkin musulmi duk abin da za su yi za su yi ƙarƙashin umarnin gwamna da sarkin musulmi idan suka tsaya mana dan Allah tsayan ƙarasa da Allah idan su murtala a sada da malam Musa Lukuwa suka zaɓi a kai su masallacin sarkin musulmi za su gaya wa jami'an tsaro kuma na san jami'an tsaron za su amsa ai ba mu yi saɓani ba ma eh. ai ba saɓani ma bare mu tsaya tattaunawa jami'an tsaro fa na ce maka za su kira su da haka su kuma za su faɗi buƙatar su su ce suna so a yi a tsakiyar gidan sarkin musulmi ko tsakiyar falansa ko cikin ɗakin uwar ɗakinsa ka fahimce ni duk inda suka faɗa tsaya mana ba jayayya nake yi da kai ba ni fahimtar da kai abin da ka faɗa nake yi a karamar kallahu. ina fahimtar da kai gabar da kake magana kai cewa babu saɓani na da kai kama yadda ba saɓani tsakaninmu da su in dai ba wai zaman ne ba sa so ba wanda ya ce a kai wajen sarkin musulmi da wanda ya ce ga jami'an tsaro me bambancin sarkin musulmi da jami'an tsaro duk ba gwamnati ba ne gwamnati ne ne na gaya maka jami'an tsaro suna karkashin sarkin musulmi ko ba sa karkashin sa idan jami'an tsaro suka zo suka bani tsaro aka yi wannan zaman aka kare sai suka yi nasara a kanka ta ya za a gamsar da sarkin musulmi zai iya cewa shi ba shi ya turo ka ba damun ba shi ya sa a yi wa ya gaya maka zancen gamsar da sarkin musulmi ake ana zancen al'ummar musulmi da suke so su fahimci gaskiya a'a tsaya mana a'a abinda suke magana shine idan har sarkin musulmi ya turo wani a madadinsa ah. to don haka a a'a a'a su tsaya tsaya mana tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya kaga kaga wannan ya karyata kansa tsaya ka ji mana wannan murtala in ka faɗi wannan maganar to ka karyata murtala a sada in kuma shi ya faɗa ya karyata kansa ka fahimce ni idan murtala a sada ne faɗi wannan maganar to ya karyata kansa in kai ka faɗe ta kuma ka kawo ta yanzu to ka karyata murtala a sada To to tsayan kunna ma tsayan kunna maka abin da Murtala Asa da ya faɗa tsaya da Allah tsayan kunna ma. A to Murtala Asa da yana da annasu su ku kenan. Tsaya tsayan kunna ma maganar Murtala Asada. Jama'a jama'a bari ku ji maganar Murtala Asada. Wai wai ba wacce yake so ba wai sabo. Ah, to wannan Murtala Asada mai ko ba Murtala Asada ba? wai ka ji wai wai ba waccan ba jama'a bari ku ji wa alaikum salam muna zuwa ba mu da kowane irin sharadi saboda ɗaliban ilimi muke yanzu muka neman ilimi ballanta na mu ce a wane yaro na ko ne wane yi kaza duk wanda aka sabanin fahimtar mu kofa ka zo da dalilai in Yama ku ɗan yi haƙuri, ku ɗan yi haƙuri mu saurara abin da Murtala Asa da yake faɗa, ku ɗan yi haƙuri da Allah. masu kira ku dan yi hakuri mu ji abin da Murtala sada yake faɗa ganin ba daidai muke ba don Allah kai ya bari wakar da mutane ya taimaka ya zo ya zama da mu mu ba da kowane irin sharaɗi saboda ɗalibai ilimi muke yanzu muka neman ilimi ballanta na mu ce a wane yaro na koko wane yayi kaza duk wanda adda sabanin fahimtar mu kofa bude take karara da dalilai kofa buɗe take ba mu da kowane irin sharaɗi duk wanda yake ganin ba daidai muke ba ya zo to kaga kai kai kaga kaga shi murtala asada bai sa wani sharaɗi ba amma mu mun sa sharaɗi mu ne muka sa sharaɗi muka ce sai mun gayyato jami'an tsaro amma shi murtala asada a nasa tsarin daga nan kawai inda muke masaukin mu kawai mu sa takalman mu sai mu doshi gidansa ko masallacinsa ko masallacin malam lukuwa amma sai muka ce a'a za mu yi ne bisa ga gudanarwar jami'an tsaro da tsarawarsu to kaga mu muka kawo ma sharaɗi ba shi ya kawo ba wa alaikum salam wa rahmatullahi ina ma malam bako toro barka da wannan lokaci muna maraba da kai bismillah da wa muke magana Malam sunana Ismail Abdullahi Umar As-Salafi daga Kaduna. Malam Ismail daga Kaduna muna maraba da kai bismillah. Bala Allah ya saka da alkhairi ina jin tattaunawa tun farkon fara karatu. Eh. Wannan malam maganar da suke cewa wai sai an sako sarkin musulmi a ciki tsakanin da Allah akwai son zuciya. Eh. Son zuciyan shi ne ba su yarda da sarkin musulmi akan hukuncin abin da ya shafi addini ba sai akan abin da ya shafi munazara. Eh, akan abin da ya shafi munazara ne sarkin musulmi zai yi umarni amma ya ce a idi kuma ba za a yi ba. kuma malam abin da zai baka mamaki shine sun yadda su je su karantar a masallatansu ba tare da sa hannun sarkin musulmi ba saboda suna so su gamsar da al'umma munazara ne ba za su yadda a yi ta ba tare da an gamsar da al'umma ba sai ta hanyar sarkin musulmi wannan sharaɗin malam akwai sa malam ismail barin gaya ma gaskiya wallahi tallahi na rantse da girman allah da ya busa mana rai muke numfashi a doron ƙasa na rantse maka da girman Allah mutanen nan suna cikin firgici da tsoro wanda baka tunani ba su taba ba su taba tunanin ba su taba tunanin za mu tako daga Kano mu zo nan har Sokoto muna neman su ba gaskiya ne malam sun dauka mun dauki yanda suka dauki addini da wasa sun dauka haka muka dauke shi da wasa gaskiya ne ka fahimce ni ba su dauka mun dauki addini da gaske ba yanda kowa ka san kowa yana kiyasta mutane da kansa ne sun ɗauka yadda suka ɗauki addini da wasa su wa mutane caji a yi musu shewa ko a yi kabbara su tashi su tafi sun ɗauka haka muka ɗauki abin da wasa mu ma gaskiya ne malam kuma malam ni ban ga abin cewa dole he sarkin musulmi ya shiga ba gaskiya fa ake so a bayyana kuma kuma menene sarkin musulmi zai yi ba ba zancen a samu jami'an tsaro bane da jagoranci haka ne malam ba sun ce sarkin musulmi yana kan bata ba to shi ma sarkin musulmi sai ya ga abin da gaskiya za ta kaya su kada mu su kada mu su tabbatar wa sarkin musulmi su tabbatar wa duniya cewa suna da hujja suna da dalili kuma malam su suka faɗa fa da farko ba su da wani sharadi daga baya kuma suka sako wani sharadi kaga wannan shine na gaya maka shine na gaya ai maka ƙarya zaka ce malam ba tufka da warwara ba nan zaka ce cikakken makaryaci ya bayyana ya bayyana ga al'umma yana ƙarya yana ƙarya ga al'umma saboda jahilan da suke gabansa amma na rantse maka da Allah kana ji na malam na rantse maka da Allah idan mutanen nan suka bari har muka fita daga Sokoto suka yi ta hanya hanya ba su amsa kiran jami'an tsaro ba na a zo a zauna a yi zaman nan suka ta hanya hanya suna cewa sai an nemo wani kwamishina ya sa hannu ba a sani ba yana Najeriya ko yana wajen Najeriya suka ta dai kawo sharuɗa ta ajiziya suna kawo sharuɗan da za su hana zaman yanda zaman ba zai yiwu ba har muka fita daga garin nan to na rantse maka da Allah idan mutum dubu suna bin su a Sokoto to za su koma ba za su kai mutum ɗari biyu ba mutum ɗari takwas mutum ɗari takwas za su gane gaskiya waɗannan makaryata ne inda da gaske ne suna da hujja da dalilin kama yanda murtala ya zo ya zauna yana cewa littafi kaza littafi kaza ba tare da ya ɗaga littafin ya nuna kowa ba Eh, ba tare da ya ja bakin ya fassara ba eh. ka gane wala Ismail Imala eh, ina gane bai ja bakin ya fassara ba bai daga littafin ya nuna wa al'umma ba bai daga littafi ya nuna wa al'umma ya ja baki ya fassara a gaban mu ba kawai ya zauna na ce musu a duba littafi kaza yana zuba kama ɗanyar kanya ina ba ta gaban ni to da haka su kuma su kuma jahilan da suke gabansa suna ta masa kabbara wa suna shewa suna ihu a duba shafi na kaza lamba ta kaza yanzu lambar da shafin muke so ka kawo a gabanmu idan ka isa ka zo ka buɗe mana littafin da shafin mu haska wa duniya da kyamara kowa ya ganka ka buɗe shafin ka karanta kaga yanda kaga wa zai iya kwatar ka hannunmu yau dinnan gaskiya ne malam da hujja da ilimi da dalili daga karshe ko malam eh. abin da muke cewa shine tunda su sun yadda su karantar babu sa hannun sarkin musulmi to haka nan za su zo su bayyana wa mutane gaskiya a munazara su kamar yadda suka yi idda'inta da farko ba tare da neman sarkin musulmi ba Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka yawa Allah ya saka ma da alkhairi malam Ismail sun yadda bari dan maimaita maganar nan ta kamar Ismail sun yadda su karantar ba tare da izinin sarkin musulmi ba su ajiye azumi ba tare da izinin sarkin musulmi ba su yi idi ba tare da izinin sarkin musulmi ba amma da aka zo su zo su bayyana hujja nan kuma sai da izinin sarkin musulmi to kaga wannan ku Nura wa jama'a wallahi tatattun yan iska ne ku ka bari in gaya musu gaskiya ka bari in gaya musu gaskiya har cikin sokoto to malam insha Allah eh jazakumullahu khairan barakallahu fikum muna godiya muna godiya Salamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam Barka dai da wa muke magana? Barka dai da wa muke magana? Alhamdulillah da wa muke magana? yawa kana magana da Rabi'u daga Niger Malam Rabi'u daga Niger State Malam Rabi'u muna maraba da kai bismillah Alhamdulillah Allah ya kyamace mu malam Amin amin amin ah, ah, mm-hmm. magana shekena Malam Rabi kamar kana da matsalar network kana da matsalar network za ka ji na yanzu yanzu muna jin ka yawwa nike cewa ni magana da nike da shi eh a bayanin da malam Musa Asada yayi ina jin ya fara yin shi ne tun ranar Lahadi akan wannan sharadi da yasa na cewa sai in sun ga sa hannun sarkin ko wazirin wazirin sarkin musulmi eh Tun ranar ne ina jin ya fara wannan magana ran da ya dawo hutun karatun alwajiz eh to ina jin in ma ya canza magana daga ranar ne zuwa yau ya canza magana eh ko zuwa jiya ne ina jin ko zuwa jiya ne canza magana malam rabiu ka ji maganarsa da muka kunna yanzu ta cewa ba su da sharaɗi duk wanda yake ganin ba daidai ba suke ba ya taimaka ya zo a zauna ka ji abin da ya faɗa na ji amma wannan magana ina jin yayi ta ne kafin ranar lahadi da ya wuce a'a eh haka ne ko yaushe yayi ta dai murtala din ne dai eh ne, amma daga lahadi zuwa yau ya canza magana ya ce sai an sai eh, religious affairs sun sa hannu ko kuma sarkin musulmi eh sai religious affairs da za da za ka idin sun sa ma hannu shine tambayar da ya kamata a yi masa eh akwai wannan wannan kuma bangaren da shafi ibadan ne kai tsaye amma in dai maganar sharadi ne da ya sanya a'a a'a, in dai za a bi shawara na a'a in dai za a bi shawara na eh tunda tun daga ranar da ya wannan magana kana Kano ranar a'a tsaya ka ji tsaya ka ji ai wannan sharaɗin nasa ba mai wahala ne, tsaya ka ji wannan sharaɗin nasa ai ba abu ne mai wahala ba tsaya mana ka ji da Allah ya haƙuri ka ji karashin zance na wannan sharaɗin nasa ai ba abu ne mai wahala ba saboda ba mu ne ai za mu kira shi ba yanzu ai jami'an tsaro ne za su kira shi ka fahimce ni idan jami'an tsaro suka kira shi jami'an tsaro suka ce masa ka zo muna neman ka ko kuma za mu shirya zama tsakaninka da wani ka kwaso ɗalibanka mutum goma ko ashirin ku taho da littattafai ku zo wuri kaza suka ba shi wuri kaga anan yana da dama ga wa jami'an tsaro a'a ba zan yi ba sai kun kawo takarda wacce aka sa kwamishina ya sa hannu sarkin musulmi ya sa hannu haka ne amma ka fahimce ni tsaya mana ina ba da shawara ya hakuri ina ba da shawara ni na fi so kaɗan ji karashin zancen nan yana da muhimmanci idan jami'an tsaro suka kira shi suka gayyace shi suka ce ya zo ya zama ya ce ba zai yi ba sai an nemo wannan takarda to kaga al'amarin ya koma ga jami'an tsaro neman takardar kuma sa hannun waziri da sa hannun ko shedan aka ce a nemo lallai sai ya sa hannu ka fahimce ni to su jami'an tsaro sun san yadda za su yi su nemo duk wanda aka ce ana nema Allah ya saka fahimce ni to da haka maganar maganar ba fa mai zafi bace yanzu dai ku bar mu dinnan mu tafi wajen jami'an tsaro dan su kira su mu ji amsar da za su ba su kuma mu ji amsar da jami'an tsaron za su ba su amma dai abin da muke tunawa jama'a cewa mutumin nan ya yi magana biyu ya yi tufka da warwara ya karyata kansa ya ce ba shi da wani sharaɗi ya ce kawai a zo a zauna a taimaka a bayyana wa al'umma jama'a su gane gaskiya jama'ar duniya suna so su fahimci gaskiya ya ce yana da hujjoji ya ce yana da ijma'i a duba littafi kaza a duba bidayatul mujtahid a duba eh, shekul islam ibn taymiya a buɗe littafi na kaza shafi na kaza to amma kuma ya kamata a ce bayan ka gama wannan magana kuma ka zo kai wata sabuwa to babu matsala wannan sabuwar ma ka gaya wa jami'an tsaro nan take za su zartar maka da ita sai mu ga kuma ta za a yi su gudu Allah saka fahimce ni Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Malam barka da asuba. Barka ka dai da wa muke magana? Sunana Malam AB Zubairu. Malam AB. Zubairu. Malam AB Zubairu. Eh. AB kuma? Kiran ka daga jihar Sokoto. to to bismillah eh. to bismillah Mala abi zubairu bismillah muna jinka muna jinka kai magana malam abi masha Allah malam ina muku ina muku barka da zuwa muna amsawa eh, a'a muna jinka ba wani network muna jinka fa malam Masha Allah, mala a bisa dukkan abin da na fahimta akan wannan zama na tattaunawa da ake kokarin a yi, wannan bayan Allah suna kokari su guje ma wannan zama ne. Dalilin su ko bai wuce ba zaman ne suke so ba. Suna da suna da nasu kuduri ne na su ci zarahin wasu al'umma ko kuma zarahin wani shugaba. Mutumin da ya yi mutumin da ya yi kira ya ce a zo a zauna. Mhm. Mm, kuma aka ta ko aka zo. Mm. Aka taso aka zo. kuma yace bayan ba su sai mana mai ba ba su ba mu kuɗin mota ba kuma yace ba shi da sharadi na azu na suka ce ba su da sharadi muka yi mu muka yi wahalar mai mu muka yi wahalar kuɗin mota eh kafin ma ku zo mala akwai wani bawan Allah da ake cewa mala Abdullahi Gwiwa eh sun ne sun nemi ya zo a zauna su zo su zauna ya bi su gida ya bi su masallaci ya je wurin su amma duka wannan wannan ba su zo su yi ba su amince suka zo aka zauna ba suna ganin mallam su wayannan mutane ba yadda za su yi da wannan tattaunawa ba saboda ni a ta to idan ba su yadda ba don neman suna ba suna yin shi ne don Allah mallam AB idan ba su yadda Allah mallam AB nace idan ba su yadda an zauna ba kana ji na eh na ce idan ba su yadda an zo an zauna don jama'a su fahimci inda gaskiya take ba ya kamata jama'a su ci gaba da bin su suna sauke azumi bai kamata ba ya kamata mai hankali ya ci gaba da bin su mutumin da aka zo aka kalubalance shi kan addininsa, wanda ya cika baki ya bugi kirji ya gaya wa duniya cewa yana da hujja ya gaya wa duniya cewa yana da dalili a taso tun daga jihar Kano ka san awa nawa ne daga jihar Kano zuwa Sokoto ina jin malam zai kai 8 hours to yanzu a taso eh, a wannan zamani na tsadar man fetur malam Ebi eh. dan tsaya ka ji a wannan zamani na tsadar man fetur mu taso tun daga jihar Kano eh. mu zo ba don komai ba don maslahar al'umma don cikawa al'umma alkawarin da muka yi ba za mu yi wa al'umma ƙarya ba na yi wa mutane alkawarin cewa zan fuskanci mutanen nan kuma zan kwaso littattafai in zo in zauna da su na yi wa al'umma alkawari kuma al'umma suna buƙatar wannan alkawarin da ne musu kuma na ga kwaɗayin mutane akan a cika musu wannan alkawari saboda jama'a suna kwaɗayin su fahimci ina gaskiyar lamarin take ana rikitar da su wannan gaskiya ana rikitar da mutane musamman a nan Sokoto ana rikitar da al'umma eh. ana rikitar da al'umma don haka abinda nake cewa abinda nake cewa waɗannan mutane in dai ba su yadda an yi zaman nan ba suka samu wata wata wani lungu suka raɓe, suka nemi wata hujja ta ƙarya suka ɓuye da ita to babu shakka ko ba a yi wannan zaman ba to al'umma sun gane cewa wallahi tallahi ba su da hujja al'umma za su gane cewa wallahi tallahi ba za su iya fuskantar mu su tattauna da mu ba wannan shi ya jawo amma ƙarya suke su ce wai rashin izinin sarkin musulmi ne yasa sarkin musulmin da sarkin musulmin da bai isa ya sa ka ba bai isa ya ka ba ba nan sarkin musulmi ya ce ran talata ran laraba sallah ba kai kai taka talata kuma yanzu a ce ka zo ka kawo hujja ka ce sai sarkin musulmi ya ce ka zo bai san hujja ba da zaka je idi sarki musulmi ne ya baka dama bai ba su ba to ya kuma ka kawo hujja ka ce sai sarkin musulmi ya baka dama suna amfani kama yadda wani dan uwa ya faɗa daga daga daga Kaduna eh mm. malam kafin ka zo nan Sokoto ina gaya ma akwai wani bawan Allah malam Abdullahi Biwa aboki ne gare su saboda shi ma ɗalibin ilimi ne ya neme su da irin zama wannan lokuta mabambanta eh. amma suna ma suna ma zama da shi suna labewa aka to al'umma za su fahimce su malam al'umma al'umma za su gane waɗannan mutane yan cika baki ne yan kuri ne ni abin da nazo yi tsaya ka ji abin da nazo yi malam AB eh. abin da nazo yi nazo in ƙaryata bayanan malam murtala asada eh. na zo in ƙaryata su da hujjoji da dalili eh. littattafan da ya ambata tunda bai ɗaga littattafan ya nuna wa mutane ba kuma bai ja baki ba na zo in ƙaryata shi ya ɗebo waɗannan littattafai ya zo ya ɗaga su ya nuna wa al'umma ina ƙalubalanta, sana ce ƙarya ne a ilmance ƙarya yake yi ƙarya yake yi abin da ya faɗa ya kamata ya barnin fita daga sakwata ba mu haɗu ba kuma a ce jami'an tsaro sun amsa jami'an tsaro sun amsa za su shirya zama kuma a ce ya samu wani abu ya raɗe da shi har mu fita daga sakkwato ba a yi zaman nan ba ya kyauta malam daga ƙarshe don kan hana wasu su samu daga ƙarshe abin da nake hasashen zai faru yau jami'an tsaron ma ba za su same shi ba gida ba ba za su same shi masallacin shi ba kuma zai rufe wayoyin shi na ji tunanin hakan abin da zai faru kenan saboda sa baya yau suka fara irin wannan dara ba to abin da zai faru kenan to Allah ya shirye su to amma amma ga insha Allah zuwan namu zai yi amfani ko ba a yi zaman ban Allah yadda zai zama kama abin nan sulhul hudaybiyah mun amfana makayi daga cikinsu kuma za a zo musu da wani sabon methodology wanda za a nuna musu ai baka zo kan gaskiya ba ne so da wannan kuma za a sake yaudara su ne eh, Allah musta'an amma an Allah da ba za a yaudara da yawa ba za su gane muna godiya insha Allah hmm? ba matsala bari mu dan ƙara ya haƙuri bakwai yanzu da eh eh Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakun Allah an tashi lafiya. Barka dai da wa muke magana? Muna tare da Abdulsalam Musa daga Bauchi. Mala Abdulsalam daga Bauchi. Mala Abdulsalam muna maraba da kai. Malam muna muku fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi a cikin wayannan gwagwarmaya da kuke yi domin ganin suna ta ɗaukaka a cikin wannan ƙasa ta. mu ta Najeriya. Amin, amin, amin. Malam mu ga mun fahimta cewa yan hayaniya ne. Sai dai wannan kokari da kuke yi domin a fahimta. Eh. Allah ya saka muku da alkhairi amma ba Amin Malam Abdulsalam. Eh zai yi wahala su amince saboda take-taken su ya nuna haka. To Allah ubangiji. Take-taken su ya nuna cewa ba za su iya yadda a zaman ba. Gaskiya akwai. Ƙarya suke yi. Domin cewa Mm. suna ganin cewa ba da a zo a same su ba suna hayaniya ne mm. domin jahilai su ɗauka cewa suna da hujjoji. Sun ga sun ga sakwata da nisa ne. Sun babu kariya. <laughs> Sun ga sakwata da nisa suna ganin za a neme su gaskiya da nisa kafin a cin musu. Akwai akwai nisa. Kwarai da gaske. To mu ba mu ɗauki lamarin addini a matsayin abun wasa ba. Duk wani abu da zai haifar da tarzoma ya haifar da rudani cikin al'ummar musulmi mu yana da muhimmanci a wajen mu za mu iya kashe duk abin da muke yi mu tako mu zo don warwarewa musulmi duk wani abu da ya shige musu duhu cikin addini kwarai da gaske kuma insha Allah ana fahimta malam ana fahimta to alhamdulillah mune wa Allah godiya to Allah ya kara daukaka amin amin mun gode sosai masu tambayar lamba masu tambayar lamba lamba tana rubuce lambar mu tana rubuce a nan sama lamba tana rubuce a nan sama masu tambayar namba assalamu alaikum wa wabarakatuh alaikum salam wa wabarakatuh sheikh an tashi lafiya barka dai da wa muke magana kana magana da injiniya harun adam a salafi daga bauchi injiniya haruna a salafi daga bauchi muna maraba da kai injiniya bismillah Na'am, masha Allah, farko shek muna godiya sosai da kokari da kuke Allah saka da alkhairi. Amin, amin, amin, amin. Muna kokari wurin biyan abubuwan da ake haɗa na alkhairi ko muna mai fatan alkhairi Allah kuma ya haɗa mu gidan aljanna kamar yadda ya haɗa mu akan akida. Amin, Allah ya amsa. A Malam ni gani nake misali kamar abun da ya shafi waɗannan abubuwa da ya shafi duka tun da akida ce guda dukanmu muna danganta kanmu ne zuwa ga ahlus sunna da su malam Musa Lukuwa da almajiran shi akan waɗannan abubuwa da matsala wadda take faruwa kamar yadda ina ji ina sauraron bidiyon malam Murtala Asadi akan cewa abun da ya shafi mukabala ya kamata a ce an same shi a rubuce ko an samu tattaunawa tsakanin ku kafin a gudanar da abin da ya shafi mukabala ko kuma tattaunawa. Eh. to sai nake ganin ban san ce eh, na san dai cewa an gayyaci cewa da idan wani yana ganin abun da muka yi kuskure ne da a zo mu yi muƙabala eh, eh. sai nake ganin cewa to ban ga an ce ga akan abun da za a tattauna ko kuma ban ji misali su sun fitar da cewa ga ranar da za a yi mukabala ba. A'a kana ji injiniya? A bangaren ka kana cewa. Kana ji injiniya abu ne mai sauki. Na farko abin da ya shafi topic. wannan abu ne da kowa ya san menene topic din mu kowa ya san me topic din da ya kawo mu kuma me ake so a tattauna akai abu na biyu abin da ya shafi shirya zaman wannan abu ne da ba za mu yi shi mu da su baki da baki ba saboda gujewa faruwar kowace irin matsala da haka mun ɗauki matakin jami'an tsaro su za mu sanya tsakaninmu da su jami'an tsaro a nan jihar Sokoto su za su karɓe mu su ne masu masaukin baƙinmu su za mu sauka sannan su za su kira waɗancan mutane kuma su za su tsara zaman yanda ba zai zama barazana ga kowane irin wato maslaha ta al'umma ba saboda su aikinsu ne kuma alhakinsu ne kula da al'umma da zaman lafiyan al'umma to danka al'amarin a hannunsu ba ƙaramar nasara ba ce da haka a shi murtala yana gaggawa ne ai babu gaggawa tunda ka ce ko da yaushe a kira ka kuma duk wanda yake da ƙalubale a kowane lokaci ƙofar ka a buɗe take to da haka da haka kada kai gaggawa za a kira ka yau alhamis din nan jami'an tsaro za su kira ka za su baka wuri za su baka lokaci kai in kana da uzuri yau ma za mu iya zama mu sake kwana nan sakwato zuwa gobe Juma'a to kaga duk ba a zo da wani abu wanda zai rikitar da al'umma ba menene makasudun mu shine ana so al'umma su fahimci gaskiya wanda ya ƙarya din nan ko ya kuskure ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba wannan duka ba zai hana a fito a bayyana gaskiyar da al'umma za su fahimta ba wacce ta zo a Qur'ani da hadisi da fahimtar magabata gaskiya ne to kaga da abubuwan masu sauki ne ba sa buƙatar a rikitar da al'umma gaskiya ne babu buƙatar wata rikitarwa ka ce a zo kofa a buɗe take duk nisan Kano da Sokoto ba mu dubi wannan ba duk yanda Kano take da nisa daga Sokoto baka sanya aka yi muka zo ba baka ba mu kuɗin mai ba baka abin nan ɗinmu ba amma ka gan mu da taimakon Allah da iyawar Allah ga mu cikin Sokoto mun kwana mun tashi cikin ƙoshin lafiya ina ba da gabance ni don haka yanzu abin da ya rage shine za mu danka gudanar da wannan lamari a hannun jami'an tsaro kuma su za su ga ya kamata su gudanar wannan abu ne mai saukin gaske Na'am to wannan kama abin da yayi alaka da addini ne tunda da ce addini ne to babu kama addini ne shi irin religion affairs commissioner of religion affairs ko ne abu ya saka hannu saboda abu ya shafi addini wannan kana ji kana ji injiniya wannan wannan maganar su jami'an tsaro su za su ga akwai bukatar ta ko babu ita Na'am. yawa si shi jami'an tsaro shi zai ganin cewa sai ya koma an sa hannu an yi wata biyu ana jiran wani ya sa hannu wani baya nan ko kuma matsala ce da mutane suke buƙatar ta don haka a yi ta yanzu da sa hannunsu da sa halewarsu da haka abin da shi malam murtala yake faɗa na cewa a tafi biye biyen neman sa hannu kaga magana ce wacce da bai yi ta ba ya ce ba shi da wani sharaɗi ba shi da wani sharaɗi ya ce da haka yanzu kuma bayan an tako an zo sakkwato kuma ka zo ka ce ga wasu sharaɗa duk wannan bai taso ba ka saurari jami'an tsaro su za su ga abin da ya kamata gaskiya ne kuma wannan tunda matsala ce wadda za ku iya zama ma in a tattauna ina fahimci to idan wannan zaman fa zaman nan fa kamata ya a ce kawai mu da shi din ya kamata kawai mu kira shi a waya mu ce taho da mutum biyar mu ma ga mu da mutum biyar ku zo mu haɗu wuri kaza yawa to amma amma gujewa faruwar wani abu da ba a fata sai muka ce a'a ba za ma mu kira shi ba bari jami'an tsaro su za su rungumi komai to kaga wani abu ne mai sauki sosai ba wani abu mai rikitarwa cikin wannan gaskiya ne muna godiya injiniya muna godiya Allah ya saka da alkhairi ku dan yi hakuri assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalam warahmatullah barka dai malam da wa muke magana Rana Hamisu daga Sokoto. To Mala Hamisu daga Sokoto, masha Allah, kana maraba da mu dai insha Allah. Eh, ina maraba da ku amma dai dama ka san tuwar ko na gaya maka ni cewa ka dama ba ba da gaske kai ba ka zo dai ka yi wasan kwaikwayo ka yi drama ka fita hirka. To yanzu ai zai bayyana, zai bayyana da gaske muke yi ko da wasa muke yi. Tun daga amu na farko dai tsaya mana ka ji da Allah Hamisu. Na farko dai ga mu a cikin Sokoto. na biyu kuma yanzu maganar da nake maka za mu tafi har ofishin jami'an tsaro abu na uku kuma malaminka wanda ka bi ka sauke azumi din nan malaminka Musa Lukuwa ko kuma Murtala Asada wanda ya sa ka ka sha azumi ka karya azumi na talatin za a kira shi yanzu a waya jami'an tsaro za su kira shi a waya kuma za su buƙace shi ya waro mutum biyar ko shida ko bakwai ko yanda jami'an tsaro suka faɗa idan ka yi sa'a kana cikin wanda suke kusa da shi har da kai za a abin nan zai zo da haka za a shirya mana wuri za mu zauna kuma a nan sakkwata za mu tattauna abin da nake so da ku shine ina so ku tsaya ku tsantsance niyya ku ji tsoron Allah ku tuna cewa akwai al'umma da kuke ɓatarwa masu yawan gaske akwai dubunnan mutane da kuka halakar tunda yanzu an zo gabar cewa kowa ya kwaso littattafai ya zo kuma ku zo ku karanta wa mutane abin da kuke ƙaryar cewa kuna da shi a littafi ni kuma ina ƙaryata ku na ce ƙarya kuke yi mala hamisu ƙarya kuke yi kuna kan ɓata, ba ku da hujja ba ku da dalili to me zai sa in taso daga Kano zo har Sokoto wa yake wasan kwaikwayo kenan kai da yanzu na zo har daga Kano da littattafai na kai kuma kana zaune kana kira na ta waya baka gaya wa mutane a shirye kake ba ai yanzu kamata ya ce kana shirye shiryen littattafai kai da malamanka wanda kuka sha azumi din nan ka je ka same su ku shirya littattafai ku zo ku kwaci kanku daga kafara da za ku yi ta ta ta, ta abin nan ta shan azumi na talatin da kuka yi da haka wannan shine abin da yake gaban ku amma duk wani soki burutsu da zaka yi Ladi shirme ne ka jira za a kira malaminka ka jira da Allah za a kira malaminka da Allah ina zan tsaya Eh, kaga shirme kake magana ka ce ba ta da ma'ana da Allah kana shirme an zo ana zancen za a zauna kana shirme da Allah ya za in taso daga Kano daga Sokoto saboda rashin adalci in zo Sokoto da littattafai na kace ce mun ya wasan kwaikwayo don kana makare ka je kawai ka nemo malamin ka da Allah mashirmaci Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Da wa muke magana? Bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wane ne? Shamsu Aliyu daga Sokoto. Malam Shamsu daga Sokoto. Muna maraba da kai Malam Shamsu. Ko in ce ai kai za ka yi maraba da mu ma. Malam Shamsu muna barka da zuwa. muna amsawa. Bismillah Malam Shamsu. Masha Allah Malam a barka da kokari. Barka ka dai Malam Shamsu. A Malam na Masha Allah. Ka dan matsar da wayar ka waccan. shi Stop. ne maganar da yi na cewa yanzu kaga ka zo nan baka riga ka tafi can wajen shi malamin ba. Eh. Assalamu alaikum. Ina jin ka. Assalamu alaikum. Ina jin ka muna jin ka fa sosai. Ne maganar da yi yanzu. Eh. Ayo maganar da ka yanzu sai ka bari shi shi malam Hamisu ya yi bayani. Amma kaga malam Hamisu bai bayani. Waye malam Hamisu? Ana maganar malamin sa tsaya ka ji mana. shi malaminsa da ya sha azumi su ake maganar an zo za a zauna da su ya kamata a yi wani su yi wata dabara ko wani wayo ko ɓata mutane lokaci ko raina mutane wayo ai bai kamata ba ai kamata ya kawai su amsa zama muna jin ka muna jin ka muna jin ka ba kamar jojin jami'an tsaron ba ne ya oh? Ya ban je wajen jami'an. Baka je wajen jami'an tsaron ba. Eh. Yanzu yanzu kana ji na kana ji na ka sa abin da za a yi? Ka sa abin da za a yi bayanan nan ka duk ba bukatar su. Ka sa abin da za a yi? Ka san abin da za a yi kana ji na? Na. ina jinka. Kai wane ne kana cikin ɗaliban Musa Lukuwa? ba magana ai magana gaskiya ce ake yanzu mu haɗu da ku a wajen jami'an tsaron ba kana ji na kana ji na tsaya mana da Allah ka ji tsaya ka ji da Allah maganar kada mu tsaya muna ɓata lokaci yanzu mu haɗu da ku a wajen jami'an tsaron mu haɗu wajen jami'an tsaron yawwa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wato barka da safiya. Barka ka dai da wa muke magana? Abdulbari Ibrahim daga Sokoto. Malam Abdulbari uh, kana maraba da mu ko muna maraba da kai mu bakin ka ne a Sokoto. Kai za ka yi maraba da mu ko? Eh to barka ku da zuwa. Masha Allah Malam Abdulbari muna godiya. Mhm. Allah ya kama mu go. Allah ya kawo mu ka san an ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Insha Allah. Eh. amma akwai tun don kwanaki karaman da suka yi. waɗanne kamar da kake cewa yanzu a irin malam Musa Ruko ka ruwa ka ce mishi jahili saboda Allah to ai yanzu tunda na kawo kai na Sokoto kaga sai a nuna mun kuskure na idan ban tabbatar da jahilcin ba ai na zo in tabbatar cewa jahili ne ka gane uzu billahi a'a mhm. kai ka daina damuwa me ya uzu billahi eh duka uzu billahi ni ma in ce uzu billahi an ce yana jagorancin mutane yana karya musu azumi wa zai aiki wannan aikin jahili ne ko aikin mai ilimi ya batar da al'umma ya ja mutane ya karya musu azumi akar makan lawu yanzu wannan jahili ne zai yi wannan aikin ko mai ilimi mai ilimi zai sa mutane su karya azumi mai ilimi zai zo ya mutane jagorancin idi ana cikin ramadan ah. kaga mai ilimi ba zai yi wannan ba da haka yanzu kana ji na malam malam Abdulbari abu ne mai sauki yanzu su malam Musa Luko za su kwaci kansu za su tabbatarwa da duniya cewa suna da ilimi ko da gaske ne jahilcin ne ai yanzu zama za a yi kana ji na a'a ko tun kafin a shimfida ƙasa kana ji ko tun kafin a shimfida ƙasa yake iska yake cikin iska yake yake yake gwarawa din ko yake gwabzawa tun a iska kafin ma a shimfida ƙasa yau za mu tabbatar wa da al'umma cewa yana batar da al'umma kuma yana kan jahilci ka gane ba wai fa ba wai fa na ce duk abin da Musa Luko ya faɗa ba daidai bane tsaya ka ji tsaya ka ji Malam Abdul Bari mhm. ba na ce wai duk abin da Malam Musa Luko yake faɗa ba daidai bane yanzu abin da Musa Luko ya faɗa akan hubbare na ziyarar da mutane suke zuwa suna shirka suna kafirci wannan daidai ne ina tare da Musa Luko ɗari bisa ɗari Kafin ce ni amma sa mutane da yake suna karya azumi tsaye haka ji mana yana sa ku kuna karya azumi ku zo ku karya azumi ku zo ku yi idi cikin ramadan wannan shine maganar da muke magana nan yayi jahilci gaskiya kai matsala kaɗai a shugabanni magana ko na'am na ce kai babban matsalar gagari awa shugaba a timin bari ko a'a ba wannan ba matsala ta bace addini ne ya zo da haka a'a ni na ita ce aqida kare a'a addini ne yazo da haka nace ni ba matsala ta bace addini ne matsalar addini da kace addini yana da matsala in ka faɗi wannan kuma kana da matsala kai ma a daga aqida ne in ce in ka ce addini yana da matsala ka samu matsala a'a ka ina nice a ta Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam barka dai. Yawa barka da mana ya gaji a kokari. Alhamdulillah dawa muke magana. Sunana Muhammad daga nan Abuja. Malam Muhammad daga Abuja muna maraba da kai. Malam muna yi maka fatan alkhairi. Amin Allah ya amsa. Ah, malam ni abin da yake wani mamaki shin rashin tsoron Allah mutane ya yi yawa malam. Allah al-musta'an. Ah, da abin da aka ce malam ana yin shi dan Allah kuma dan al'umma su fahimta. Eh. kuma har ya zama to an sa jami'an tsaro a ciki duk eh. ake nema ake bukata a gamsar mutane yauwa to malam magana a ce mutane suna da wani abu guda ɗaya mutum zai fito ya magana saboda yana tanin kamar ba za a tanka mai ba ba za a amsa ba eh tabbatar da cewa za a abin da gaske cika suna mutum ya fara fito da wasu sharuɗa wa'anda sai ya kwana ba eh in ya tabbatar za a yi sai ya kwana in dai ya tabbatar za a yi daga baya malam sai ka mutum ya fito da wasu sharuɗa malam da yanzu wannan sharuɗin zai wallahi malam sai suka tuna min Abdul Jabbar har fitowa da shi wallahi malam haka abin yake malam duk abin da ake yi dan Allah to a yi shi dan Allah wallahi wallahi sai suka tuna min Abdul Jabbar ka san abin da ya faru da Abdul Jabbar kenan Kwarai kuwa malam wallahi duk yace ko Ibnu Taymiya ko Ibnu Baz ko wane ne to ka gani malam abin nan fa dan Allah aka ce ake son a yi shi Eh. dan Allah ake son Aisha, aka ce an cika sharaɗi malam ka san abin dariyar ka san me suke cewa a nemo yanzu wai sai ko menene kwamishinan addinai ko nawa ne ne sai ya sa hannu za ka ga abubuwa dama suna ta fitowa daban-daban malam to kaga wani ya nuna cewa ba Allah a cikin al'amarin ba sai suke a fahimta ba wallahi ni na zo wallahi malam kaga zai ta cika baki malam kamar gaske eh. wallahi malam za ka dauka da gaske ne amma mutum ya ta wallahi ƙarya suke wallahi ƙarya suke kaga na yiwo kayan littattafai duk wani littafi a ce za a sa jami'an tsaro a ciki to me ake bukata sarkin musulmi da ya gamsu da kare ya gamsu misali in dai al'umma mafi rinjaya sun gamsa shi kenan shi kenan abin da ake bukata kenan nan da muka cika azumi talatin idan ya zama na cewa akan bata muka yi shi to kaga sai su gamsar da mu yawwa ka ji magana su kuma wanda suka katse azumin nasu idan su ne akan bata sai a gamsar da su to ba shi kenan abin da ake bukata kenan a yi addini a bauta Allah to me zai sa su tsaya kauce kauce saboda Allah to me ake bukata malam na farko wannan abin ba da ka ce za ka yi tsakanin su da su ba a'a kace za a nemi jami'an tsaro saboda su shiga tsakani ni yaushe zan yi wannan gangancin ma in ce zan yi zauna da su kai tsaye ai na yi ganganci sai da jami'an tsaro su ne ni kwanciyar hankali na su ne nutsuwata saboda ni kayan na yi kayan littattafai na zo a zamu nutsuwa a karanta wa al'umma kuma muna muna jin shawararka daga yanzu daga yanzu dan Allah duk wani malami da ya san bai shirya bai shirya abin nan fahimtar gaskiya ba ko kuma bai shirya karanta wato dan Allah ya daina cika baki akan abin da bai da gaskiya akan shi eh wannan shawara bai kyau ce ka cika baki akan abu to dan Allah ka fito ka kare shi ko ta yaya ne wannan ne sharadi da ya wuce a nemi jami'an tsaro dan su kare lafiyar al'umma wannan shine magana da ake bukata amma in ba haka mutum yazo yana ta cika baki yana ba wanda ya isa yana cewa dan Allah zo a gaya mai gaskiya yana cewa kaza sai ka dauka gaskiya yake nufi <laughs> amma da ya ga da gasken fa an zo din sai kaga kuma ya fara kwane-kwane mu abin ne ya fara isa mu gaskiya haka aka lokacin Abdul haka aka lokacin wane ne zaka ga mutum kamar gaske yake yi wallahi ƙarya suke ƙarya suke wallahi da zarar an samu wanda zai an samu wannan tahaddin shikenan sai kaga ya sha kwana ya fara ci a'a to ina da sharadi kaza ina da kaza dan Allah malam me amfanin sharadin cewa sai sarkin musulmi ya yadda sarkin musulmi za a gamsu wallahi ya tsorata barin gaya ma wata magana kana ji na malam malam wanda suka cika azumin nan eh, eh ina zuwa wanda suka cika azumin nan sun ninkin ba ninkin wanda suka kase azumin nan to idan akan bata suke malami za a ceto su a gaya musu mana ba sarkin musulmi ne kada ya cika azumi ba ka gani ba sarki dubunnan al'umma dubunnan al'umma kama daga kan shugaban kasa kwarai ma idan kasa Najeriya kashi ɗari to kashi ɗaya ne suka ajiye azumin nan su in dai su ne akan daidai to ba za ka ce to kashi casa'in da taran nan ba sai sai sai sarkin musulmi ya yadda sai sarkin musulmi ya yadda sannan za ka ceto su za ka yi da'awarka sai sarkin musulmi ya yadda za ka kake kake karantarwa karantarwar da kake ba don ka ceto da al'umma ba ne ba shine na gaya maka kana ji na malam malam wannan ba kana ji na na rantse maka da girman Allah ina rantsuwa da Allah da numfashi na yake hannunsa mm. ina rantsuwa da ubangijin da ya halicci halittu baki daya mm. wallahi tallahi mutanen nan suna cikin firgici da tsoro wanda ba za ku iya misaltawa ba wallahi a tsorace suke a firgice suke to amma suna yi mutane barazana suna nuna musu cewa a nutsa suke amma wallahi duk a firgice suke ƙarya suke wallahi ƙarya suke duk wani mai da'awa akan bata baya ɗauka ci a kowanne zai mai tahaddi a kowanne zai tanka mai haka to shi yasa mutum yake fitowa ta cika baki ƙarya suke wallahi amma abun kunya ba maki bayan ka tafi ko idan Allah bai zama ba a zo kuma ana ta wani ƙara surutai na banza wanda mutum gashi ne ya tako tun daga Kano a zo a zauna a zo a yi nan ne za a samu sakamako yawwa mu da muka muka cika azumi sai mu dawo mu daina cikawa me ma istighfar mana mu ga mun gane kuskure ne gifari kwarai ma ko su kuma misali da suke idan kuma su ne akan bata su ma su tuba ga Allah shikenan ba abun kunya bane wa malam to yanzu haka za su yi ta kwane-kwane wane ne a fayas ni ban yi wani suna wai a nemo ko a ko a nemo religion a fayas a nemo wane ne a nemo ga jami'an tsaro ga mu ga ku yanzu yaushe za mu tafi wannan nema nema to ka gani shikenan malam dama abin nan dan Allah ake kuma dan al'umma su fahimta to a zo a fahimtar da al'umma nan shikenan in dai jami'an tsaro suka karba suka yadda menene zai ja mu zauna kuma muna abin nan Allah ya saka ma da alkhairi sai a zo amsa amin ya Allah wala ne ma fata muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka Allah ya saka Salamu alaikum wa rahmatullah. alaikum salam Allah shi wata malam barka dai malam ya kokari alhamdulillah malam fatan ka tashi lafiya alhamdulillah muna Allah godiya bismillah malam sunana muhammad sunana muhammad daga katsina na'am malam muna jin ka malam muhammad um, malam kawai ni tsokacin da nake so in yi shine um, duka ne daga duka ne tun da wannan abu ne na kamar cikin gida za a ce da kai da su wannan sun wancan bangaren ni ga baki da duk kamar mafi yawancin abubuwan da ake faruwa ina tare da ku gaskiya ko ba haka ba amma mutane da suke magana kamar a irin irin wai an zo wasan kwaikwayo ko wani abu shin wai malam ko da wasan kwaikwayo nan ne aka zo to wai a yi mana a zo a zauna a kone ka yawa yanzu misali yanzu ni na zo wasan kwaikwayo ya kamata a bar ni in karasa wasan kwaikwayon nan nawa ai ya kamata a hana ni yawa malam muhammad a hana ni karasa wasan kwaikwayon nan yawwa a zo a kunyata ka mutane su gane cewa makaɗe shi ne kai ba abin da ka sani amma an zo a an zo an zo na an zo a to ka zo wasan kuka zo wasan kuka zo za mu fahimci wasan kuka zo to yanzu to yanzu ta so daga Kano a Sokoto ya kamata a nan a yi min full stop a hana ni karasa wasan kwaikwayon nan nawa ko ba haka ba wannan wannan wannan maganganun banza ne mutane ke wallahi eh, ya kamata a hana ni karasa wasan kwaikwayo tun daga ni a garin Sokoto kuma na ɗauki matakin yin zaman nan na ce yanzu da mu da su ma na ce musu yanzu duk mu haɗa wajen jami'an tsaro yanzu karfe takwas muna ofishin jami'an tsaro yanzu takwas na safe insha Allah ta'ala ba mu da nisa to menene menene zancen wasan kwaikwayo a nan? wannan wai kaji mutane suna ta ni wallahi wannan masu comment na kasan nan ni su suke bada mu rai da kowa mutum kawai ya je laɓe ta wani iskanci wai an zuwa sun an zuwa yi an zuwa yi. zagi tsoron zagi duk bai ba zai kuce da wani abu ba magana ce ta magana ta duka a fahimci gaskiya ba wani abun nan bane to menene ba wanda yayi kuskure a ku yadda a yi zaman nan mana dan a samu sakamako ku yadda muna hadda Allah ni ni har magiya nake musu dan Allah su zo a yi zaman nan dan Allah dan Allah ku zo ku yi hakuri amma ka gane malam inda matsalar take shine eh. mara gaskiya ko a ruwa wallahi gumi yake yi su sun sani wallahi su sun sani ai tun da ya fara sa sharuɗan nan wallahi na gane mutumin yana cikin tashin hankali ka gani wallahi kawai barazana yake wa mabiyansa amma a tsorace yake a firgice ba nutsuwa ko kaɗan tare da shi ba nutsuwa to amma babu matsala Allah ya sa dai su yi eh, eh, su yi ta maza su amsa wannan ma dai gaskiya wannan ba eh. su magana wasan kwaikwayo ne ba kamata suna yin ta ba su ma na kawai Yau, magana ce eh. kawai ta a tu a zauna din ni zan so in ma kowaye ba kan abin nan ba a zauna a fahimci juna a shikenan al'umma su fahimta shikenan fa kawai ba shikenan magana kwarai da gaske Allah sa mu dace jazakumullahu khair mun gode malam Muhammad muna godiya sosai muna godiya sosai jama'a za mu ɗaga kira na ƙarshe insha Allah ta'ala saboda lokaci wa alaikum salam wa rahmatullah muna so mu ba ku dama to amma saboda lokaci Ah, bismillah malam da wa muke magana eh, akar makalla kana magana da comrade a salafi daga rujin sambo cikin birnin sokoto masha Allah comrade daga sokoto wannan comrade din na musamman ne comrade kuma a sokoto kuma a salafi eh, muna muna muna amsawa malam comrade Eh, to masha Allah wato ni akara makara akan wannan kadiyar da ake magana eh dan kan zai kusan kai kudu ma gaba daya eh ni dai ina layin wanda suka aje 30 kuma insha Allah har mutuwa zan ci gaba da wannan ra'ayin dan na tabbatar da ba za a samu gamsasshen bayani ba ta yace za su iya bayanin da zai iya kwato cewa nan fahimtar kuskure ne a ba za su iya ba akwai shubhar da suke amfani da ita na kokarin cewa su kawo da son a somu yau mai sumu nasu da wannan su kawo cewa su mu luru iya wa luru iyati suke faɗi wannan ba ana ba nan asalin abin da ya dace umma adibe da fuskan abin yake ba shin ya akwai magabaci salab wanda ya cewa a saba ma al'umma akan amari ibada irin wannan wannan shine Allah ya saka ma da alkhairi kana ji kana ji komar Ka ina ji. Kana ji ni abu ɗaya nake so Allah ta'ala ya kaddara mana yau. Mutanen nan su yadda su gamsu cewa a zo a zauna su gaya mana wannan su sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'ya. Su gaya mana hujjojin nasu. Da za su ga ikon Allah wanda ina ji tunda aka Allah ya yi sakwata ba taɓa yin irinsa ba. A akar makalla. Eh. Kuskure guda biyu ka yi. na farko cewa tun da aka yi sokoto ba a taɓa ba tun kafin ka so ga ilimi na sokoto an sha su duk wasu abubuwa ya haƙuri na yadda na yadda na yi kuskure jazakallah khairan eh abu na biyu malam da kai shine a maganar gaskiya a duniyar ta ilimi duk wanda yake bai da kusa yanzu malamai da kusan kuma da kowa ma jahili na so a shawarar zan bai a kafin zuwan kanan tunda su suka kira ya dace a ce ka tuntume su a kai dama su suka kira kuma ah, ba mu tsaya ka ji comrade comrade eh ina ji tsaya an baka amsa ba dole ba ne kira sa a waya saboda kiransa a waya zai iya haifar da wasu maganganu da tattaunawa waɗanda za su iya haifar da rashin jituwa zaman ya kasa faruwa saboda mai yiwa ko su ko ni ba wanda zai iya mallakar harshen sa, ya gaya wa ɗayan abin da zai ji daɗi har zaman ya faru to mafi alkhairi ya zama na babu waya tsakaninmu da su sai dai a samu wasiɗa sai dai a samu tsani To mafi kyawun tsanin tsaya mana kaji, comrade. Mafi kyawun tsanin da zai haɗa mu shine jami'an tsaro. Eh haka. Amma mu dinga waya ni da su to zan gaya musu wata magana da eh, za su fusata ko eh, ni su fusata ni. Eh. Kagan aka irin wannan wayar za ta taimaka wajen zaman ba zai samu ba. Tsaya ka ji mana. Yawwa comrade, na san za ka gamsu. to da haka mu ajiye zancen waya tsakaninmu da su mu je jami'an tsaro su shiga tsakaninmu su haɗa mu na'am kada ma wani ya gaya wani bakar magana ka gane eh wani ya rama sai ka ga an lalata abin amma amma a zo jami'an tsaro tsaya mana comrade na'am jami'an tsaro su shiga tsakaninmu su haɗa mana zama menene laifin wannan kana da kana da matsala da wannan bana da matsala da wannan amma mallam to Allah ka bani dama yin magana kaɗan. a na baka mana eh to magana zai maki a irin hakan da kuke idan mutum ya bada tahaddi a karba mai ko zo ya kira a wannan gurgo fahimta shi ya zo ya nemi a zauna da shi a zauna da shi daidai ne don duk wanda zai in ya san bai shirya ba zai fito bai ce ya fito da wata ya ɗauko su fikirata nashi na ƙoƙarin raba al'umma ko na makamanci da haka ya zo kuma ya buga kirji saboda mun ga haka ta faru a Kano an jima wata sa'il sakacin da ake rashin tanka wasu shi yake jawo wasu abuwa malam komare abincin jina ne gare ka amma ba har yanzu kuskure fa shi ayin shi don bana tunanin kana da magabaci akan cewa ka taso za ku zazzon sai yau za a neme su duk da su suka nema don at least a'a malam malam mala komare ba ka ce ina ji ba tsaya tsayan ba ka amsa ka ji ni daga farko ka ji da na danna bidiyon shi murtala asada a daga baya na kama yawwa to komare kafin ka zo na danna bidiyon sa ya ce ya ce yar kofarsa a buɗe take a kowane lokaci to kaga shi ya bani dama in zo masa a kowane lokaci eh, na zo ran alhamis ko ran asabar ko ran litinin ko ran talata ko laraba wanda ya bani dama in zo masa a kowane lokaci shine murtala asada ka fahimce ni don haka ban yi laifi ban na zo masa a kowane lokaci Eh, to da haka to da haka da na zo a wani lokaci cikin lokuta shine yanzu jami'an tsaro za su kira shi ba wata matsala kuma za a yi zaman nan insha Allah ta'ala sai dai guduwa ya fita daga Sokoto. amma Allah ya dande yana cikin Sokoto jami'an tsaro za su nemo shi eh, ina ji ina ji in ya kima mai yiwuwa za su yi masa dole dole sai ya kwaso littattafan nan da ya faɗa lallai ya zo a yi zaman nan da shi so kamar dama na ƙarshe dan ce wani abu kaɗan. To bismillah. Abin da zan magana hakan da kai daidai ne na karɓa din amma eh. har yanzu to bisa komai za ka shige shi dan muna ina tsagen ra'ayinka ba zai kasa inda kuskure a ma bayani ba saboda gyara ake bukata shine ukuwa ta musulunci su kuma dama muna so du'a hadu a gugu tare a tsira tare ne eh. tunda har kana iya ka bi ta su jami'an tsaro idan su bi a ce kafin yanzu ko kafin ka fito ka ce ka shirya mu wannan din a nemi jami'an tsaro ka ji eh yiwuwa za su zo din ko ba za su ba to ya akai comrade tsaya mana nan sokoto tsaya mana comrade an nemi a zauna su ka kasa zama na'am ya akai kasancewa ban yi hakan ba to amma kamar yadda ka ce yanzu za ka je wurin jami'an tsaro kai ka faɗa da kanka a'a bayan mun yi magana da jami'an tsaro tsaya mana ka ji malam comrade ba wai yanzu ne kawai na tsirin magana da jami'an tsaro ba na fara ta da waya ka gani? da haka yanzu zan isa ne zan isa kama yanda jami'an tsaron suka tsara cewa in na zo in sauka a wajen su ka fahimce ni eh, to alhamdulillah to ina so ku dinga fahimta ta ku dinga gane Hausa tawa ba leyiwa ba ta fitowa sosai sakwata ba su san gaibe ba wannan tarkacin bamu da shi abin da kai bayani da shi za mu amfani yawa eh, to bayani na bayani na tsaya ka ji malam kwamare eh. bayani na jami'an tsaro su suka tsara mun cewa in zo sakwata kuma in je wajen su na'am to kaga magana ta kare eh to alhamdulillah to Allah ba mu sa'a Allah ya tabbatar lafiya lafiya amma ana tunanin za su amsa saboda dama da wata murfa ake yin wannan abin ba ka san ka ci ga comrade eh. ka fito karara ka gaya mana ka ce ka san makaryata eh. ne ba kuma zaman suke so ba akwai wannan musu akwai wannan fahimtar ka ne ni ba na da wannan fahimtar gaskiya a'a to ai na ga kana tarara gefe ka ce an neme su a Sokoto sun ki amsawa to ka faɗa mana ka ce ƙarya suke yi dama ba zaman suke so ai ba ba ka san Musa Kotare na Ya ni ba Kano zan fika zan fika saraha ni malam Comrade. Eh to muna sauraron ku malam muna jiran To Allah ya tabbatar mana da alkhairi mun gode. Jama'a nan za mu dasa aya sai Allah ta'ala ya kai mu zuwa juma'a kaɗan za mu sanar da ku insha Allah ta'ala lokacin da za a yi wannan munazara za kuma mu sanar da ku cewa za mu sa online za mu sa live eh za mu sa live a wannan shafi namu insha Allah na Facebook da haka yanzu ba da ɓata lokaci ba kai tsaye za mu wuce zuwa ga jami'an tsaro kuma za ku ji mu tafi da haka muna fatan jama'a za su kasance cikin jiranmu da dakonmu don sauraron ita wannan munazara mai albarka insha Allah wacce za ta fayyace tsakanin zare da abawa ta ware mutane aya da tsakuwa a gane gaskiya kuma a haukanta ya aiki da ita a rusa ƙarya kuma ta shuɗe ta gushe a manta da tarihinta labarinta ya wuce ubangiji ta Allah datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh